Ga alamu dai kungiyar malaman kwalejojin ilimi ta Najeriya ta zada takobi ne domin tunkarar gwamnatin tarayyar Najeriya domin a biya mata bukatunta waɗanda ta ce bukatu ne masu zumar ganin an inganta ilimi a Najeriya. Shugaban kungiyar ta ƙasa reshen kwalejin ilimi ta Shehu shagari da ke Sokoto Muhammad Mansur Ibrahim ya ce gabaki ɗaya gwamnati ta nuna bata da bukata ga ci gaban ilimi shine yasa bata kulawa da shi yadda ya kamata. Tallafi da ake ba jami'o'i na need assessment wanda an iso makarantun din kwalejin ilimin muka gaba ɗaya an yi gwamnatin tarayya ta bada approval na biliyan goma sha biyar ga dukkan ah, makarantun din kwalejin ilmi da kuma na fasaha da kere-kere wato polytechnics amma abin bakin ciki tun shekara ta 2018 da aka bada wannan abin wani ya koma ya zaune bisa ga fayil ya rasa abin da aka ni wanda yake cikin ne za a gyaran makarantun ne cikin ne za a tura mutane su yi karatu a koma ba su training cikin ne za a gyara ma ɗalibai wurin kwanan su halin da nake magana da kai banda asusun tallafi na tetfon da ke wa makarantun muka eh, ayyuka wallahi babu wani abin da gwamnatin tarayya ko da jiha ke yi ya ce so da yawa aka yi rubuce-rubuce na bukatun kawo ɗauki wajen gyara ilimi amma gwamnati sai ta yi biris da waɗannan bukatun ba tare da ta nuna sha'awa ga amsa su ba kuma ko da ta yi alkawali ba ta cikawa a gwamnatocin jiha da na tarayya ba su gano manuhohin abin da kungiyoyi ke yi abin da yaren da suka gano ganowa yare na a tashin hankali a ruwa makarantun ne kana ganin jami'o'i matsalolin da dukkan jami'o'i na faɗi mallaman jami'o'i suna na kwalejin ilmuka ke waɗi suna na kwalejin eh, makarantar nan fasaba da kere-kere ke waɗi ba wai sabon abu ne ake so ba a'a abubuwan da aka tare da su tun shekara ta 2009 da aka yi waɗannan agreement da aka yi waɗannan yarjejeniya gwamnati ta ce za ta yi su haɗe layo abin ya zama babu arɗo babu uban shifkau kaga za ta ɗauki ɗaki da yake iyayen yara na hankoron ganin yayan su sun koma makaranta domin ci gaba da karatu na tambayi wasu daga cikin iyayen akan yadda wannan tauna tsakuwa da ƙungiyar ta yi ya zo musu. ni malam labaran gida dawa su malamai yana da kyau su tsaya su yi nazari game da alba an ce musu a'a ba su kwata hakkin su ba amma dai su gudu ya zan a zauna a sulhun shi a mafi alheri daga cikin wanga al'amari sunana shehu bude a shekarun jiya na ga wasu yare suna rubuta waye din da aka koma rabin kafafunsu cikin ruwa suke cikin aji aji na ruwa ya za a yi a ce ilimi zai gyaru haka don haka ina goyon bayan su su je su nemo hakkin mu kuma su gaya ma wayannan mutane su zazzaga su gani harka ilimi a Najeriya ta mutu sunana Junaidu Umar muna kira ga mallamai don Allah su ciza su busa sannan ga matsatsen ga da ake cikin halin ga da ake ne da kullun ga coronavirus din ga sannan ga haihuwar farashin kayayyaki sannan kuma a tuwa a ce malamai sun shiga yaji aiki shan da wace ƙwayar za su kamawa. wannan barazanar da kungiyar ta yi na zuwa a lokacin da wasu kungiyoyi na ma'aikata a najeriya tuni suka fara yajin aiki yayin da wasu suka bai wa gwamnati wa'adi ta duba bukatunsu ko su ma su bi sawun takwarorinsu muhammad nasir murar amurka a sokoto najeriya